kungiyar malamai ta najeriya nut ta fa nuna damuwarta na yadda yan daga masu tada kiyar baya kan kai farmaki kan ɗaliban da basu je ba su gani ba a wajen taron manema labarai a yola shugaban kungiyar malamai na jihar adama wanda kuma ke zama shugaban kungiyar kwadago a jihar komar dauda maina ya kira ga gwamnatocin jihohi da na tarayya da su ɗau matakan kare ɗalibai ta hanyar katangai makarantu da kuma ƙara tura jami'an tsaro. muna cike da bakin ciki to muna roƙo makarantun nan gaskiya a shinge su gaba ɗaya a shinge su a yi musu shinge saboda a samu kofan shiga da fita saboda duk lokacin da ake bukata karfafa tsaro a kusurwan wannan makarantu za a girge jami'an saboda duk abun da ke tinkaran wannan shingen za su iya gani amma makarantu suna na buɗe kamar dawa har ga Allah za shigo shigowa ko ta ina ba za ka bambanta dan makaranta da kuma waya bako ba so mu muna kira ga gwamnati ta haɗe kwaɗayinta da Allah ta shinge wa'annan makarantun a samu kofofin shiga da fita a girke jami'an tsaro a wannan kofofi sannan duk wannan kusurwa makarantar kuma a dan girkewa jami'an tsaro saboda duk wanda ya tinkari wannan shingen tunda babu kofar shiga wannan haraban za a iya tambaye shi me yake nema muna cike da bakin ciki ko muna Allah wadai kuma muna kira ga gwamnati don Allah don annabi su cici talakawan arewa jama'a ne ba sun hawa ba ba sun sauka ba ba gaira ba dalili mutum yana cikin baccinsa da za ya ce mutum baya duniya wannan abun bakin ciki ne so maganan tsaro ya wuce duk yadda mutum yake tsammani wannan fana zuwa ne yayin da ma hukumomin kwalejin horas da malamai ta jihar adamawa wato coe hon ke farufe kwalejin biyo bayan wasikun da ake zargin cewa an aiko na cewa za a kawo kwalejin hari da hakan ma ya sa rundunar soja a jihar ba da shawarar rufe kwalejin dr johnson pongri shine shugaban kwalejin horas da malaman security reasons ba da ga shi kaga ga Buniyadi ga disa uh, eh, Shiwa uh, two yeah, eh. And uh, they wrote me the fourth letter, I think it's the fourth or the fifth letter, sort of time. They dropped the letter in the window of one of my lecturers that uh, they have uh, they came to Gombe soon attack a class and they attacked Gombe bar. The next one is they are coming to my school. He said that she Abubakar she she counted the country. I got mini that uh, that I will be the next target. So when I think when the brigade commander saw this one, the Najima Suru Federal Technical College in Michika eh, and uh, some of the schools around. So based on that, I called my my management staff in the interest of this in yara tafi. A halin da ake ciki kuma al'umman garin Micika ɗaya daga cikin wuraren da 'yan bindiga suka yi wudirin mikiya na fa cikin wani mawuyacin hali yayin da wasu da dama kan kwana a tsaunuka baya kuma ga matan da suka haihu a daji. Eh a yanzu haka ɗin nan har yanzu komai bai lafa ba fa. Eh mutane ba su da abinci ba su da wurin kwanciya suna suna har yanzu suna kan duwatsu wasu kuma sun tattariya. Eh, kuma ba wanda ya zo daga wannan hukumar taimakawa na gaggawa na ba federal government delegation eh, shi wanda yake wakilta ma daga michigan ma honorable ganama bai zo ba eh, yau dai honorable adamu kamar ya zo ya raba dubu biyar biyar ma mutane ba masu dafa kosai ba masu dafa abinci a gidajensu a yanzu haka da nake gaya maka ma sai mu masu zuciya ne suke zama a gida don kare saura abubuwa abin da ya saura daga kone kone macijai sun ciji wasu wasu mata sun haihu a can kuma har yanzu suna zama kan duwatsu nan abin da yake fi sadar da zafofi mu a nan yanzu haka ba wanda ya zo ya taimaka ya ce ga abin da suke ciki. To, muna so talafiyar muna waje abinci, akwai mutane da yawa da abinci haka ya kone, wurkwana eh, eh, hawa mutane eh, abin hawa su sun kone duka shine damuwa da muke ciki a nan yanzu haka dai ana ci gaba da tura karin sojoji yayin da a bangare guda kuma al'umma ke ci gaba da yin addu'o'i na Allah kawo ƙarshen wannan matsala da ke hana jama'a bacci Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya